ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madawagacin sarki mai kowa mai komai wadda cikin namarsa da ganin damarsa ya sake ba mu daman halittowa wannan waje mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 25 ga watan ramadana shekara ta 1447 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda yake daidai da goma sha ga watan maris shekara ta 2026 miladiyya tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon tsira annabin rahma Muhammadu da Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da mu'minai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su bayan haka bi'idnillahi ta'ala za mu ci gaba daga inda muka dasa aya jiya cikin surat Yusuf fadin Allah tabaraka wa ta'ala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 وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا فقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء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 alaihi salatu wassalam bayan sako da ya bayar na cewa je a jefa rigarsa tufafinsa a fuskar mahaifinsa idanuwarsa za su dawo kuma su taho da iyalan annabi yaqub da baki daya da suka taho sun shiga wajen annabi yusuf alaihi salatu wassalam awa ilaihi abawai sai ya kusanto da iyayensa mahaifinsa da mahaifiyarsa wa qala dukhulu misra insha Allah amin kuma yace ku shigo garin Masar idan Allah ya ga dama kuna amintattu malama suka ce lokacin da nabiyullahi yaqub alaihi salatu wassalam da iyalansa gaba daya suka shigo annabi yusuf alaihi salatu wassalam da aka sanar da shi cewa ga sunan sun kusan shigowa ابن كثير رحمه الله تعالى يا أمتو تشيوا فلما أخبر يوسف عليه الصلاة والسلام باقترابهم خرج لتلقيهم وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام شوى النبي يوسف يابتو لتوجر سعى sa'annan babban sarkin garin shi ma ya umarci sauran umara sauran wato kaman gwamnoni kenan na garin da baki daya da cewa su rufa wa annabi Yusuf baya wajen tarban annabin Allah Yaqub alaihi salatu wassalam yake wayo kuma ana cewa innal malika kharaja aidan aidan li cewa shi babban sarkin da kansa shi ma yana daga cikin mutanen da suka rufa wa annabi Yusuf baya domin wato karban mahaifinsa annabi Yaqub alaihi as-salatu was-salam to bayan shigowarsu bayan ya tarbe su sai yake cewa udkhulu misra insha Allah amin ku shigo kasar masar idan Allah ya ga dama amintattu ai ku shigo ku kasance cikin aminci wa rafa abawaihi ala al ورفع أبويه على العرش وقروا له سجداً فقال يا أبت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ورفع أبويه على الأرض في annabi Yusuf alaihi salatu wassalam daga cikin abubuwa na karamci da yawa mahaifansa da mahaifinsa da mahaifiyarsa Allah tabaraka wa ta'ala yake rafa abawayhi ala al-arsh ibn Abbas da Mujahid suka ce ajlasahuma ma'ahu ala sariri ya zaunar da su akan gadon mulkinsa ya zaunar da iyayensa a kan gadon mulkinsa wa kharru lahu A ay da lahu abawahu wa ikwatu albakun, sai mahaifansa da mahaifinsa da mahaifiyarsa da sauran ‘yan’uwansa uwansa su goma sha ɗaya dukkansu suka yi mai sujada. dukkan su suka yi mai sujjada suka faɗi akan fuskokin su suna gaida nabiyullahi yusuf alaihi salatu wassalam annabi yusuf sai ya ce bayan faruwar wannan sujjadar da suka yi da mahaifin da mahaifiyarsa da sauran ƴan uwan annabi Yusuf sai yake wa qala ya abati hadha ta'wilu ya min qabl yace ya kai babana wannan shine fassarar mafarki na da nayi yi tun da ni inda ya ga ahada ashara kawkaban washamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin yace qad ja'alaha rabbi haqqan yace lalle ubangijina ya mayar da mafarkin gaskiya Ubangiji na ya mayar da mafarkin gaskiya. Ya ci gaba da cewa, وقد أحسن بي أي ربي ne أخرجني من السجن ubangiji وبنجينا يا كوتا كامو da ya fitar da ni daga kurkuku kaga shi mahaifin nasa da mahaifiyarsa ba su da labarin ya taba tabi a kurkuku hatta ‘yan uwan nasa ba su da labarin ya taɓa tafiya kurkuku ya ce lallai ubangiji na ya kyautata mun da ya fitar da ni daga kurkuku wa ja'a bikum min albadu kuma ya taho da ku ya kawo ku daga kauye aka ce rabiyullahi yaqub da iyalansa suna zaune ne a kauye yace kuma ya kawo ku daga kauye min ba'di an nazara ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati bayan shaydan ya shiga tsakani na da ƴan uwana bayan shaydan ya shiga tsakani na da ƴan uwana inna rabbi latifun lima yasha inna rabbi latifun lima yasha shi ubangiji na game da abin da yake so idan Allah yana son wani abu to wannan abin mai sauki ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala domin babu abinda yake gagarar Allah tabaraka wa ta'ala ai idan arada amran qayyada qayyada lahu asbaban wa qaddarahu wa yassara idan Allah tabaraka wa ta'ala yana son wani abu aiki idan Allah yana son wani abu zai sanya wa wannan abin sabubar aukuwar abin kuma zai kaddara aukuwar abin kuma zai mayar da faruwar abin abu ne mai sauki shine manan inna rabbi lafifun lima yasha yace innahu huwa al-alimul lallai lalle ubangiji na shi masani ne al’alim bi masalih ibadi shi ya fi sanin abin da ya fi dacewa da bayansa kaga duk wayannan duk wayannan abubuwan da suka faru ka duba tsawon shekarun da Allah tabaraka wataala ya ajiye annabi Yusuf nesa da mahaifinsa Allah tabaraka wataala haka ya tsara hakan yake son abin ya kasance idan Allah tabaraka wataala bai son nabiyullahi Yusuf ya rabu da mahaifinsa da hakan ba zai kasance ba Sa'an nan na tsawon wannan lokutan da baki ɗaya. shi yasa ibn kasir yi bayani cewa duk wayannan rashin tafiyan nabiyullahi yusuf bayan ya fito daga daga kurkuku aka bashi wannan matsayin da aka bashi a kasar masar ya zato wa kadhalika bakkanna li yusuf fil ard yatabawwa minha haythu yasha kaga yanzu yana yana rayuwa cikin wadata da yalwa amma duk da haka bai tafi wajen mahaifin ba kuma bai aika wa mahaifin ba cewa ga halin da nake ciki tunda ana tafiya akwai masu zuwa daga garin su koma bai aika wa mahaifin sako ba kuma shi bai tashi ya tafi ba ibn kathir yake duk waɗannan annabi yusuf yana yin sa ne bisa ga umarnin Allah bisa ga umarnin Allah yace ya kai Allah yace ubangiji na idan yana son abu to abin zai sanya abin abin cikin sauki abin yake faruwa na haka shi Allah tabaraka wa ta'ala ne ilimi duk wani abin da ya faru da ilimin Allah ne kuma akwai maslaha a cikin abin don Allah tabaraka wa ta'ala shi ya sanin maslahan bawarsa so da yawa za ga bawa yana son wani abu yana son wani abu kamar zai kashe kansa sai kaga abin ya kubuce mai abin ya kubuce man ya ji zafin kubucewan abin sosai sai bayan zai iya yiwa sai bayan shekara ɗaya biyu uku hudu biyar goma idan ya waiwai baya ya tuno da wancan abin da ya nema ya kubuce mai sai ya gode wa Allah cewa Allah na ma gode maka da ka hana ni samun wancan amma ba lokacin da Allah bai kaddari zai samu wancan ɗin ba ji yake kamar ya rasa wani abu mai girma amma yanzu godiya ma yake akan cewa bai samu wancan din ba shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum akwai yiwuwan ku so wani abu kuna son abu idon ku a rufe amma kuma abin da kuke so din nan sharri ne a gare ku amma ku tunda ba ku gani fiye da zahiri lissafin ku kai da zahiri kuke lissafi wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wasu lokutan kuma sai ku ga kuna kin wani abu ba ku san abin da san samun ku ne ba ku so ba amma kuma alkhairi ne wannan abin a gare ku shi yasa yake da kyau mutum ya dinga baiwa Allah zabi cikin al'amura gaba ɗaya. idan muna baiwa Allah zabi cikin al'amura gaba ɗaya, duk abin da ya kasance akan al'amarin sai zo mana da sauki tunda kai ka baiwa Allah zabi kamar yadda ya zo cikin du'a'ul istikhara kamar yadda ilimi da kudura zuwa ga Allah Allahumma innaka innaka ta'lam wala a'lam ya Allah kai ne kai ne kake da ilimi domin shi Allah ilminsa ya gane abin da ya gabata da abin da zai biyo baya amma kai kawai lissafi kake yi kai kawai tahmini kake yi prediction kake cewa eh in na samu wannan abin zai zama alkhairi amma da za a nuna maka domin akwai masu suka ce akan al'amura wasu lokutan ana rubuta kaddara fiye da ɗaya a kan wani al'amari ɗaya, ga mutum ɗaya. amma kuma Allah Ta baraka wa ta'ala cikin iliminsa ya riga ya gabata ya san wanne ne daga cikin kaddarorin nan za su faru da bawan Allah nan amma ana sanya sharadin sharaɗi ga kowanne daga cikin menene daga cikin kowanne daga cikin ah, wato kaddarorin da aka rubuta wannan bawan akan al'amari ɗaya misali cikin bayanin da malamai suka yi akan man arada an yunsa lahu fi umrihi wa yuwassa lahu fi rizqihi falyasil rahima duk mutumin da yake son a yi mai jinkiri a cikin rayuwarsa mana a tsawaita rayuwarsa idan to yayi rayuwa an tsawaita ransa yayi rayuwa shekaru masu yawa kuma yana son a mai buɗi cikin arzikinsa manzala sa salama ke fal sil rahima to ya sada zumuncinsa shine maluma sai suke tattauna ya tawwal yunsa lahu fi umri ko ko ya tawwal lahu fi umri za a tsawaita mana idan ya sada zumunci sai a tsawaita rayuwarsa sai suka ce to tsawaita rayuwa kamar yaya ai kowa dama har kowanne daga cikin mu har Allah ya riga kaddara mai iya shekarun da zai yi zai a duniya to shin ana iya karawa maluma suka ce eh wannan bawan za iya rubuta mai cewa zai shekaru 65 a duniya amma idan ya sada zumunci zai yi 85 mutum daya a kan shekarunsa da zai a duniya kaddara biyu ɗaya sittin da biyar misali ɗayan tamanin da biyar idan bai sada zumunci ba zai yi sittin da biyar idan ya sada zumunci zai yi tamanin da biyar sa'annan Allah ya riga ya san wanne ne daga ciki ƙarshen al'amarin bawan zai daidai ne zai kasance zai sada zumunci sai a ta zuwa 85 ba zai sada zumunci ba sai a takaita akan 65 karshen al'amarinsa Allah ya riga ya ne Allah ya riga ya sani domin haka ubangiji na masani ne wadda yana sane da duk abin da yake maslaha ga bayansa alhakim mai hikima ne wadda duk abin da Allah wata wata'ala ya faɗi akwai hikima a cikinsa duk abin da ya aikata akwai hikima a cikinsa duk abin da Allah ya hukunta akwai hikima a cikinsa duk abin da ya kaddara akwai hikima a cikinsa duk abin da Allah ya zaɓa akwai hikima a cikinsa duk abin da Allah yake so akwai hikima a cikinsa shi yasa nabi Allah Yusuf ce innahu huwal alimul hakim anan za ga cewa Allah tabaraka wa ta'ala cewa qadru lahu sujjadan sai suka mai sujjada maluma sun yi bayani mai tsayi sosai anan game da za ga sujjadan da suka yi anan faɗiwa ne da suka yi a kan fuskokinsu domin gaisuwa da girmamawa su a shari'arsu a shari'arsu aka ce shari'o'i da suka gabata yin gaisuwa da girmama na gaba ana yin irin wannan gaisuwar na faɗiwa kan fuska kamar sujjada domin girmama na gaba ko kuwa girmama babba ko sarki da makamancin hakan hakan aka kasance har zuwa kan shari'ar annabi isa alaihi salatu wassalam daga nan aka zo aka haramta yin hakan face ga Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai sai zanto wannan ya halalta a cikin shari'ar annabi yaqub ka gaishe da na gaba da kai ka girmama shi ta hanyar faɗiwa akan fuska a wancan lokacin ya nemi ya halarta amma a shari'ar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa’ahi wa sallam ma ha za fi haɗe hilmilla. a shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an haramta haka shi yasa za ga ba wannan shi ba wannan abin da ya halalta ga su al'ummomin da suka gabata kuma ya haramta a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda za ka ga wani abin da a can an haramta shi a nan kuma an menene an halarta shi ya zo cikin hadisi cewa ɗaya daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Mu'az radiyallahu ta'ala anhu warda ya yayi tafiya zuwa kasar sham da ya dawo da yake kiristoci ne a wancan lokacin da ya dawo da ya je can sai ya ga cewa suna suna yi wa bishop bishop ɗinsu sujjada sujjada adil sujjada da ka sani suke wa bishop bishop ɗinsu a matsayin suna girma masu. فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم kun san yadda sahabbai suke son manzo Allah sallallahu kuma suke girmama shi shi da ya dawo daga wannan tafiyar kawai sai ya je wa manzo Allah sujada sallallahu alaihi wasallam fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma hada ya mu'az manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce me wannan ya mu'az ya haka ya kike yin sujada sai yace faqal inni ra'aytuhum yasjuduna li asaqifatihim ya ma'aikin Allah wayannan na gansu suna yi wa bishop bishop ɗinsu shugabannin addininsu suna masu sujjada a ƙasar sham wa anta ahqqu an yusjada laka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni a tunanina sai na ga cewa kai ne ka fi cancantar a yi maka sujjada idan wayancan wadda suke kan addinin iska ana masa sujada to kai ai mai ma'aikin Allah kai ka fi tantance ai maka sujada shi yasa nazo nayi maka wannan sujada faqal manzo Allah sallallahu alaihi sallama sai yace law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha li'izami haqqihi alaiha sai yace da da zan umarci wani wani mutum bawa ya yi wa bawa kamar sa sujjada na amartul mar'a da mace ce na umarce ta ta dangayi wa mijinta sujjada mai mai a alaiha domin girman haƙƙinsa a kanta kaga wancan harfin tina'in lilimtina lau da zan umarci wani mana ban umarci kowa ba kuma ba zan umarci kowa ba da ma da ce zan umarci wani yayi wa wani sujada, da mata nayi wa umarni ta yi wa mijinta sujada. hakan nan aka rawaito cewa Salmanul Farisi kamar yadda muka san cewa Salmanul Farisi ya wato ya ɗanɗana addinai da dama sanadiyar yana neman menene yana neman gaskiya har ya zo ya shiga musulunci aka ce anna salmanan laqiya annabiyya sallallahu alaihi wa sallam fi ba'd turuq al-madina a farkon sa musulunci sai haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ɗaya daga cikin hanyoyin cikin garin Madina wa kana salman hadithu ahadin bil islam kuma ya kasance sabon shigowa musulunci fasajada lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sajjada sai manzon Allah yace faqala la tasjudni ya salman ya kai salman kar kai mun sajjada wasjud lil hayy alladhi la yamut amma kayi wa Allah rayayye wadda nau'in rayuwarsa shine rayuwar da ba ya ɗanɗana mutuwa shi za ka yi wa sujjada ba ni ba abin nufi a nan shine cewa wannan abin da Allah ya ba mu labari cikin wannan ayar abu ne wadda ya kasance ja'iz ya kasance wato halal a cikin wato shari'ar nabiyullahi yaqub amma kuma a shari'ar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallama abu ne wadda aka menene aka aka hana kuma aka haramta kuma duk mutumin da yayi sujjada ga wani da niyyar bauta duk mutumin da yayi sujjada ga wani da niyyar bauta to wannan mutumin ya cewa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kare Allah tabaraka wa ta'ala yace rabbi qad ataitani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 ambatan wasu daga cikin abubuwan da Allah tabaraka wata'ala ya rimta shi da su yace lallai Allah ka bani wani abu daga mulki wa allamtani min ta'wil al kuma ka sanar da ni daga cikin ilimin fassarar mafarki idan ka ganan ka duba nan za ga cewa yayi قد آتيتني من الملك mulki bai ce آتيتني ataitani ataitani mulka ba kai tsaye bai ce ka ni mulki ba yace ka ni wani abu daga mulki sannan ilimin fasarar mafarki cewa yayi min ta'wilil ahadith kaɗan daga cikin ilimi na fassarar mafarki ba kai tsaye ilimin fassarar mafarki ba yake fatirar samawati wal ard mahalicin sammai da kasa anta waliyyi kai ne majininci na fi dunya wal a duniya da lahira tawaffani muslima tawaffani muslima ka ina musulmi ka ina musulmi wa alhiqni bis salihin kuma ka hada ni da mutane salihai wannan yana daga cikin salon addu'a ambatan ni'imomin Allah yana daga cikin salo da ake yabon Allah da shi kaga wayannan abubuwan da annabi Yusuf ya ambato daga ƙarshe sai ya yi addu'a ya ce ya ubangiji na lallai ka bani wani abu daga mulki ka bani wani abu daga ilimin fassarar mabarki sai ya ce tawaffani مسلما وألحقني بالصالحين shine kana ambatan abubuwan da Allah ya yi maka na ni'ima amma kana neman karin ni'imar Allah wannan ambatan wa'annan abubuwan kana nuna godiya kenan kuma kana yin abin da ake cewa al-i'tiraf daga cikin hanyoyin da ake wa Allah godiya da shi shine al-i'tirafu bin ni'ma aw nisbatu ni'ma ila Allah tabaaraka wa ta'ala danganta ni'mar zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala ba ga kanka ba duk duk halin da ka tsinci kanka a cikin ni'ma karka ce a ai mu da muka tafi interview din mun kai ɗari amma da yake duk na fi su na fi su kwarewa a yanzu ka fara danganta al'amarin zuwa gawa zuwa ga kanka eh za ka iya fi su kwarewa a tafi interview din Allah Ta tabaraka wa ta'ala ya sa ka shiga imuwa a maka tambayoyi ka kasa amsawa idan result din ya fito a ga kai ne can karshe a yi ta ah, amma kuma wani ya aka yi haka Allah ne ya jarabce ka Za ka ba iyawanka bane kwarewan nan da kake tunanin shi ya kai ka akwai waɗanda suka fi ka kwarewa ba jiya muka karanta muka ce wa fawqa kulli bi ilmin alim muka ce duk wani abu da kake tunanin kake da shi na ilimi duk yadda kake ganin ka ka tara ilimi to akwai wanda ya nere ne akwai wanda ya fita akwai wanda ya fita danganta nema zuwa ga Allah yana daga cikin hanyoyin da mutum yake menene yake gode wa Allah wajen ni'imar akan nemar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ya Allah kai ka mun kaza da ba dan kai mun ba ban da karfi da zan iya samun kaza da kaina ya Allah kai kai mun kaza ya Allah kai ka arzuta ni da kaza ya Allah kai ka arzuta ni da kaza mun taba zuwa wani mun je gaida wani wani dan uwa yana tare da mu a nan lokacin Allah ya ni'imta shi da sabon gidansa ya shiga ya bar gidan haya ya shiga sabon gidansa sai muka je mai sambarka muna nan sai wani babban mutum a garin nan idan na ambaci sunan shi shi ma za ku san shi Allah ya mai tarin dukiya mai yawa shahararren mai kuɗi ne shi ma sai zanto lokacin da mu muka zo wa wannan dan uwan zuwa wancan babban mutumin sai zo daidai da zuwan shi ma sai ya shiga sai ya zauna tare da mu muna zaune muna cewa Allah ya sanya alkhairi Allah ya sanya albarka Allah yayi kaza muna wa wancan dan uwan addu'a sai wancan mai kuɗin sai ya ba da mantawa da wannan babban mai kuɗi ne sosai wanda idan aka ce ka rubuto listin mutanen da suke ganin ya kamata su daina neman kuɗi to za ka sunan sa sunansa to da aka ce addu'a sai yace aka ce addu'a sai ce ya Allah ya Allah ya Allah mun gode mun gode da wannan da kai mana mun gode amma bai ishe mu ba <laughs> kaga kafin ka nemi kari ka fara nuna wannan ɗan. ka fara nuna cewa an maka wannan ɗin ko ce ya Allah mun gode mun gode da wannan ɗin da kai mana amma ka bai mu ba ka kara mana ya Allah ka kara mana to ban manta na kalle shi yake a ah! yace bai ishe ku ba a zuciyata ki hadda kai ba amma kuma uslubin addu'an ya birge ni shi yasa abin ya kwana biyu amma ban mantawa ban mantawa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala shine al-ghani shine mawadaci shi yasa za ga mutum duk wadatarsa duk wadatarsa yana niwa shi yasa al-i'tirafu bil ni'ma domin shi kuma shi kuma ka duba fa shi Allah kadai ne ake ake shi kadai ne wannan ke zaman mai kirari shi dan adam ne za ka zo ka ce mai a honorable sa wallahi na gode kaga gidan can kai ka gina mun kaga gidan can na angwancan ma kai ka gina mun gidan can na Kaduna ma kai ka bani kyauta kaga wannan motoci biyar da suke gidana gabaki ɗaya kai ka bani zai dinga jiran ne ka faɗa bayan duk nan da kalli sabo kuma sai ne kake so a yi maka kai ba gama sallamar ka ba ko amma kuma shi a'a shi Allah kirari kake mai da za ka rubuto list na dubu ya Allah kai ka abu kaza kai ka abu kaza da karshe ce ya Allah ka kara mu Allah kenan shi ake mai wannan kuma ya zama kirayi amma shi dan adam lokacin da kake tana mai wannan ma kana blocking din chances ɗinka ne na kara maka wani abu sabanin shi kuma wa shi Allah yace tawaffani musliman tayyib anan tawaffani musliman ka ɗauki raina ina musulmi maluma sun tattauna wata matsala a nan tattaunawa mai tsayi sosai a karkashin wannan jumlar tawaffani musliman kaga tawaffani ɗin nan talab ne wato roƙo ne ka ɗauki raina kaga sai da ya lissafo ya faɗa wa babansu cewa babana ya kai babana ga fassarar mafarkin nan da na yi tantini Allah ya mayar da shi gaskiya Allah ya kyautata min da ya fito da ni daga kurkuku bayan shedan kuma bayan ya fito da ni daga kurkuku sai ya taho da ku daga kauye ya haɗa mu a waje ɗaya bayan shedan ya shiga tsakanina da 'yan uwana lalle ubangiji na idan ya nufi yin abu to da sauki abin yake aukuwa ubangiji na mai ilimi ne mai hikima ya ubangiji lalle ka bani mulki wani abu daga cikin mulki wani abu daga cikin ilimin fassarar mafarki ya kai mahalicin sammai da kasai kai da majinaici na duniya da lahira kamar sai ya summarizing wayan wayannan manyan nemomin daga karshe sai ya ce ya Allah a ɗauki raina suna musulmi sai suka ce to ya halarta mutum ya roƙi mutuwa domin a nan ya roƙi mutuwa ne wayan su malaman suka ce a nan bai roƙi mutuwa ba kawai abin da ya roƙa shi ne idan ya tashi mutuwa a ɗauki ransa yana ne yana musulmi sai a kan fasfarin waɗanda suka ce duk yadda dai kuka juya magana tun da yake tawaffani musulman ya nemi a ɗauki ransa sai zanto kamar Allah ya cika mai alkawarinsa ga annabci ga manzanci ga mulki ga ilimin fassarar mafarki wadda ɗaiɗaikun mutane Allah ya ce ni a dasu da shi Ga shi Allah ya haɗo mai wannan mafarkin da ya yi tun yana karamin yaro ga shi mafarkin ya tabbata to yanzu me ya rage da yake yi a duniya da haka tawaffani musulmani suka ce baya halalta mutum ya roƙi Allah cewa ya ɗauki ransa domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin hadisin Anas la ya tamanna yanna ahadukum al-maut da durrin na zalabi, kar ɗaya daga cikinku. da ya fatan mutuwa domin wata cuta da ta faɗin masa ya tafi in kana wala budda mutamanniyan mutamanniyan ilmaut to idan mutum ya tsinci cikin kansa cikin wani halin da babu makawa shi fa yana ganin dolan sa fa yayi fatan mutuwan nan domin wani halin da yake ganin ya tsinci kansa manzo Allah sanama yake to falyakun to sai ya faɗi cewa Allahumma ahyini ma hayatu khayran li maimakon mutum ya yi fatan mutuwa kai tsaye ko ya roƙi mutuwa kai tsaye sai ya ce ya Allah ka da ni muddar kasancewa na a rayuwa ya kasance alkhairi ka ci gaba da rayar da ni wa tawaffani ka dauki raina idza kanat alwafatu khayran li idan daukan raina mutuwa ta shine alkhairi a gare ni sai zanto ka ambato abubuwan guda biyu kuma ka rataye su akan alkhairi idan ci gaba da rayuwa ya Allah a cikin iliminka shine alkhairi a gare ni duk da halin da nake ciki ɗin nan har yasa na fara tunanin kaman mutuwa za ta fi idan ci gaba da rayuwa shine alkhairi a gare ni ya Allah ka rayar da ni idan mutuwa ita ce alkhairi a gare ni ya Allah ka ɗauki raina amma sai suka ce idan abin da ya sa mutum ya fara tunanin gwamma ya mutu idan wannan abin fitina ce da ta shafi addini fitina ce da ta jita ne ta shafi addini suka ce a wannan halin ya halalta mutum ya nene ne ya yi fata ko kuwa ya roki Allah mutuwa ce wa hada fima inji ibnu kathir wa hada fima idza kana dur khassan bihi wa amma idza kana fitnatun fi din fa yajuzu su'al al-maut amma idan ya zanto fitina ce da za ta shafi addini kamar mutun ne yace ce da da ya Allah da ka jarabce ni da kafirci bayan yanzu na gwammace ka ɗauki raina yanzu ya akwai abubuwan da ya hango ne da har ya fara jin tsoro akan imaninsa fitinan za ta shafi addininsa to a wannan halin ya halalta ya roki ne mutuwa kama qala Allah ta'ala ikhbaran an as-sahrati lamma aradahum fir'aun an dinihim wa tahaddadahum bil qatl kamar yadda Allah ya ba da labarin waɗannan boka yadda suka yi imani da annabi Musa, suka annabi Musa alaihi salatu wassalam suka yi imani da annabi Musa lokacin da Fir'auna ya masu gargadi ya tsorata su da mutuwa da cewa zai kashe su sai suka ce rabbana afirin alaina sabran wa wafana, musulmi ba su damu da in kashe su ne ma zai yi ba su damu ba su dai kawai abinda suke nema suna son su mutu suna ne suna musulmai suka ce ah, domin wannan dalilin da wa'insu dalilai daban waɗanda ibnu kafir ya ambato da dama mutum zai iya roƙon Allah tabaraka wata'ala mutuwa idan fitinar za ta shafi addininsa don menene amfanin rayuwar da mutum yake yi mutum ya ci gaba da rayuwa idan aka tashi nuna shi a ce wancan fa da musulmi ne Allah ya kare kaga babu jarrabawa da ta kai wannan wannan ita ce jarrabawa da tafi muni a duniya a ce mutum da ya taɓa ɗanɗana musulunci amma yau babu shi babu musulunci babu jarrabawa da ta kai wannan Allah ya kare mu wannan shine karshen kassan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari a cikin wannan surar yace tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Allah tabaraka wa ta'ala ce zalika min anba'ir ghaib zalika min anba'il ghaib nuhihi ilayk وما كنت لديهم إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم وما تسألهم عليه من أجر هو إلا ذكر للعالمين الله تبارك وتعالى في ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لما قص عليه نبأ إخوة يوسف وكيف رفعه الله عليهم الله تبارك وتعالى ينزي أبس كنتما زنسا صلى الله عليه وسلم باين يا باكي labarin Annabi Yusuf da ‘yan uwansa da kuma yadda Allah wa ta'ala ya ɗaga darajarsa akan ‘yan uwansa kuma ya sanya ƙarshen al'amari kyakkyawan karshen al'amari ya kasance ga annabi Yusuf da nasara da mulki da hukunci duk ya sanya wa annabi Yusuf da duk da abubuwan da suka yi ta kunshewa abubuwan da suka yi ta kullewa na makirki a gare shi da kuma hallaka da kisa duk waɗannan abubuwan ga baki ɗaya annabi Yusuf Allah ya tsallakar da annabi Yusuf waɗannan tarku nan gaba ɗaya kuma Allah ya ɗaga darajarsa ya ba nasara a ƙarshen al'amari yace haza wa amsaluhu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam min akhbaril ghaib as-sabiqa wayannan labarai labarin nan dalla dalla abubuwan da suka faru a shekaru aru aru da suka gabata wadda babu wadda ya san da su yana daga cikin wato labarai na ghaibi da muke sanar da kai muke yin maka wahayi ya kai ma'aikin mu sallallahu alaihi zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wa'annan qissar annabi yusuf yana daga cikin labarai wadda waɗanda suke a ɓoye wadda muka yi maka wahayi ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun kuma ba kasance tare da su ba a lokacin da suka hada al'amuransu wa hum yamkurun kuma suke ta kulle-kullen makirci mana ɗan uwa annabi Yusuf kenan ba ka a wajen balle a ce kasancewanka a wajen shi yasa ka san labarin Allah ta wannan abu ne wanda ya kasance gaibu Allah tabaraka wa ta'ala ya maka wahayi ya sanar da kai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin Allah ya ce mutane mafi yawan mutane koda kana da kwadayin kana da kwadayin su yi imani mafi yawan mutane laisu bi mu'minin walau harasta ala imani ba za su yi imani ba ko da kana da menene kwaɗayin cewa su yi imani wama tas'aluhum alayhi min ajr ya ma'aikinmu kai kuma baka ka tambayansu lada kamar yadda muka faɗa a baya cewa annabawan Allah gabaki baki ɗayansu, sai da suka faɗi kwatankwacin irin wannan magana ko kuwa Allah ya faɗi kwatankwacin irin wannan maganan game da su ba su neman abin hannun mutanen da suke kira zuwa ga addini domin illar da ke tattare da hakan shi yasa ga annabawa kusan gabaci baki ɗayansu sai da suka ce la as'alukum alaihi alaihi ajra domin shi mutum ɗabi'arsa duk lokacin duk wani abin da zai raba shi da da kuɗinsa yana adawa da wannan abin in ba wai ya zama menene ba ya zama dole ba aka ce akwai wani mutumin da ya taba zuwa cikin tabi'ai ya ga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu arda bayan rasuwar manzon Allah sallallahu da lokaci mai tsayi da ya ga Abu Huraira sai ya so Abu Huraira ya kaunace shi sosai sai zai ce ya Abu ya Abu Huraira ina son na zama abokinka abu hurera sai ce mai da sharaɗi ɗaya sai ce mai sharaɗin ya ce jaibuka jaibi a juhuna. sun fahimci mene ne a juhuna mana juhunka da aljuhuna babu bambanci ɗaya ne yadda zan kashe kuɗin aljuhuna, haka zan kashe kuɗin ajuhunka mutumin sai tattara kayan shi ya gaba shi wannan sharadin ba zai yi ba wa ke iya yin wannan an ba mutanen da Allah ya zaɓe su ya cewaye manzansa da shi ba su ne waɗanda lokacin da akhan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam baina na almuhajiri na ansar ya zai haɗa, ta san muhajirai sun bar kayansu sun bar gidajensu, mutumin da yake zaune da iyalansa cikin wadata ya dawo ya zama mutumin da yake squatin a masallaci amma kuma ya bar dukiya mai tarin yawa a makka amma domin addininsa ya baro makka ya dawo madina da zama domin ya gujewa garin domin an hana shi yin addini to Allah tabaraka wata manzo Allah sallama domin rayuwar yayi wa muhajirai sauki sai ya kawo ansar daga cikin mazauna Madina mazauna gida madina sai ya haɗa su ɗan wantaka da muhajir wanda bai da kowa a garin sai ke na haɗa kai ɗan wantaka da wani wani ɗan wanka ne kai wani ɗan wanka ne kai wani ɗan wanka ne ansar sai suka bugawa duniya misalin da ba taba ganin irin sa ba cikin ɗan wantaka a cikinsu za ga mutumin da ya kama ɗan wansa ya tafi da shi kasuwa ya kai shi shagonsa Ya ce wannan shi shago na inda nake sana'a na raba shagon biyu kai wannan rabin shi ne jarinka ka ci gaba da sana'a da shi ko wannan rabin kuma shi jari na ana ba da labarin mutumin da ya ce, mata na ina da mata kaza za mu je ka zaɓi wadda kake so a cikin su zan sake ta kai sai ka aure ta kaga wannan yawan takan sai a karanta a littafi ake fi layi a lokacin muna muna sanawiya ka san irin draman nan da ɗalibai suke idan ka nemi abu hannun ɗan uwanka ya hana ka in ka mai subhanallah ainihin al ina in wantaka sai ce maka fil a cikin littattafai yan <laughs> wantaka suna cikin littattafai amma har ila yau akwai mutanen da masha Allah tabarakallah suna gwadawa babu laifi ah, tashabbahu eh illam takunu mislahu ko da ba za mu iya kaiwa wannan darajar na ɗanwantakar da sahabbai suka nuna wa juna ba ɗanwantakar nan ba ana nufin cewa ai ai abin nan mahaifi da mahaifiya ɗaya bane a ɗanwantakar da za a ga mutumin da kamar yanzu farisi salmanin farisi ba Faris ne ba ba balarabe ba ne ga mutane kamar su bilal ka duba yadda musulunci bai bambanta tsakanin balarabe da wadda babba balarabe ba kawai wa fi dalika falyata nafasil mutanafisun Bilal bakin mutum ne dan Afirka ne amma kuma manzo Allah sallama ya ce wa Bilal Bilal wai me kake aikatawa ne na tafi nake jin tafin kafafuwanka a cikin aljanna mutum yana tafiya a bayan kasa ba amma ana jin takun kafafuwansa a ina a cikin aljanna kaga wayan nan hai sun yi nisa abinda kawai za mu yi shi ne ka shabbahu mu yi kamanni da su ko da ba za mu menene ba ba za mu kai ba da zanto muna iya muna iya sadaukarwa dan uwanka kama hadisai da yawa sun zo sun nuna mutane da suke son juna domin Allah suke son juna domin idan kana son idan akwai mutumin da kake son kake son shi domin Allah ba maganar miliyan ribar miliyan nawa za mu ci kaɗai zai dinga haɗa ku ba maganar a wannan abin dan wa kai dan ka san haramun ne kace wallahi ka fata wannan abin wannan malamai sun ce haramun ne wannan kasuwancin shi ne yan wantaka wadda za ka yi an karar da shi yan to ku kawai yadda kuke a nan duniyan ya za ku haɗu a lahira tare cikin aljanna shi ne rajulani ta habba fillahi ishama'a alaihi wa Farrafa alaihi mutane biyu waɗanda suka haɗu a kan abin da ya haɗa su shi ne son juna domin Allah da suka rabu ɗaya riga ɗayan mutuwa sun rabu a kan wannan so da suke wa juna domin Allah suna daga cikin waɗanda Allah ta tabaraka ala zai ni'amta su da inuwar a ƙarshinsa a lokacin da ake kusantowa da menene da rana al'ayyata wa ma tas'aluhum alaihi min ajr ba ka tambayar su lada akan wannan sako da kake isarwa akan sako da kake isarwa isarwa a gare su na Qur'ani in huwa illa dhikrun lil alamin Qur'ani ba komai bane face tunatarwa ga talikai abinda aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an aiko shi da wannan alqur'ani zuwa ga duniya gabaci daya kuma abin aikin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace wato aiwatarwa kenan za mu dasa aya nan da idin Allah tabaaraka wa ta'ala idan Allah tabaaraka wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu ci gaba wallahu ta'ala adam yaushe za a rufe tafsiri yau 25 ko 26 27 da yardan Allah 27 da yardan Allah mm, kwana biyu masu zuwa kenan Allah ya kai mu ah, za mu rufe Allah ya karba muna ah, abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunna ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana kida abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana gabaki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke aikata muke faɗi da kuma abubuwan da muke aikatawa wayannan kwanaki da suka rage cikin watan Ramadana muna roƙon Allah ya datar da mu ga aikata kyawawan ayyuka karbabu a wajensa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace da lailatul qadr ya Allah ka sa mu dace da lailatul qadr ya Allah ka sa mu dace da lailatul qadr alkhairai da suke cikin lailatul qadr Allah kar ka haramta mana su alkhairai da suke cikin lailatul qadr ya Allah kar ka haramta mana su alkhairai da suke cikin lailatul qadr ya Allah kar ka haramta mana su ya Allah bukatun mu na alkhairi kafi mu sanin suka biya mana su ga baki daya ya Allah bukatun mu na alkhairi kafi mu sanin suka biya mana su ga baki daya ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi baki daya waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare ka cikin musulmai ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka lullube su da rahamarka idan namu lokaci yayi ya Allah ka sa mu cika imani ya Allah ka zauna da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zauna da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zauna da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka sanya tsoronka shi wa gabanin mu ya Allah ka sanya tsoronka shi wa gabanin mu ya Allah ka sanya tsoronka shi wa gabanin mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zauna da kasashen musulmai da baki ɗaya lafiya ya Allah ka zauna da kasashen musulmai lafiya